Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha tara, talatin da daya arba'in da tara da sittin, sai kuma kilohaz dubu ɗaya ɗari biyar da talatin a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalal duk a jamhuriyar niger. sai kuma tashar alfa radio a birnin kumasi na kasar ghana kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa a duk lokacin da aka so ta mu na hausa.com Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da safe yau Laraba 27 ga watan Nuwamba shekara ta 2017. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Ibrahim ka almasi garba da ma sauran abokan aiki ke fatan kamu wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanan labarai. Sufaye a ƙasar Masar sun ce za su ci gaba da shirye-shiryen maulidi duk kuwa da mummunan harin nan da aka kai a ƙasar. Papa Roma Francis zai isa ƙasar Myanmar yau Litini a wani yunkuri na jan hankalin duniya kan matsalar 'yan gudun hijirar Rohingya. Sannan hukumomin tsibirin Bali na ƙasar Indonesia sun tsananta gargaɗin yiwuwar aukuwar aman wuta zuwa ƙololon mataki. To Allah ya kyauta kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa sama da ƙananan yara hamsin ne suka mutu a wasu yankunan jihar Bauchi sanadiyar ciwon zazzabi da tari mai tsanani. Tari ya shigo idan yaro yau ya gama da zazzabi yau ne tarin nan gobe jibi ka yaro mun kai asibiti ya rasu. Murya Amurka ta nuna sabon faifan bidiyon da ta yi mai taken tattaki daga bakar aƙida a jihar Kano. wannan son ba da fassara wannan filin a cikin harshen ibo da yarbanci saboda mu a kudu sun riga sun ɗauki duk wani ɗan arewa boko haram haka kuma za ku ji a bikin buɗe gidan rediyon fulani na farko a najeriya an yi kira gwamnatin najeriya ta hanzarta binciko waɗanda ke da hannu a kisan fulani da aka yi a yankin gombe na jihar taraba sai kuma shirin ciki da gaskiya wanda ibrahim alfa ahmed zai gabatar amma duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Musulmi sufaye na ƙasar Masar sun ce za su ci gaba da shirye-shiryen bukukuwan zagayowar ranar haihuwar Annabi Muhammad kamar yadda suka saba kowace shekara, duk wada matuƙar ɓacin ran da ya game ƙasar sanadiyar mummunan harin nan da aka kai a wani masallacin Sinai wanda ya yi sanadin mutuwar masu ibada wajen ɗari uku da biyar baya ga wasu 128 da suka ji raunuka. babu wata kungiyar da ta ɗau alhakin kai harin na ranar juma'a wanda da dama a masar ke ganin an ƙaddamar a masallacin na alrauda ne saboda sufaye na sallah a wani masallacin na alrauda da ke wani ƙauye mai irin wannan suna sufaye dai sun yarda da sufanci abin da ya sa wasu masu tsabarin ra'ayin islama ke musu ganin batattu sufayen dai sun ce za su yi bikin maulidi ranar juma'a mai zuwa a faɗin ƙasar da kuma masallacin al-hussein da ke birnin al'ahira ɗaya daga cikin masallatai mafiya tsarki a ƙasar kamar yadda shugaba abdul fatah el-sisi ya bayar da umarnin a yi ƙasar ta masar na makokin kwanaki uku saboda kashe-kashen da aka yi dab da lokacin da limami zai fara hudu ba a wani jawabinsa da aka yada ta gidan talabijin shugaban na masar ya sha alwashin yin amfani da matukar ƙarfin soji kan waɗanda suka kai harin waɗanda suka tsere daga masallacin yayin da suke ta buɗe wuta kan motocin agaji da suka fara isowa don taimakawa waɗanda abin ya rutsa da su. 'Yan sa'o'i bayan jawabin na LCC, sojojin ƙasar Masar sun ce wasu jiragen yaƙi samfurin jet sun kai hari kan 'yan ta'adda inda suka gano da dama daga cikin motocin da aka yi amfani da su wajen kai harin ta'addancin. Paparoma Faransa zai isa Myanmar yau Litinin a wani yunkuri na jan hankalin duniya kan matsalar 'yan gudun hijirar Rohingya. Jagoran majami'ar Katolikan zai wuce zuwa ƙasar Bangladesh ranar Alhamis. Wuraren da Paparoman zai ziyarta ba su haɗa da sansanin 'yan gudun hijira ba, to amma ana kyautar zaton zai gana da wasu 'yan Rohingya a Dhaka babban birnin ƙasar ta Bangladesh. hukumomin tsibirin bali na ƙasar indonesiya inda 'yan yawon bude ido suka fai zuwa sun ɗaga gargaɗin yiwuwar aukuwar aman wuta zuwa ƙololo mataki yayin da babban tsaunin nan na agun ke ta aman toka da hayaƙi mai ban tsoro hukumomi sun umarci mutanen da ke zaune a wuraren da ba su wuce kilomita goma daga tsaunin ba da su tashi to amma yayin da yanayin tsaunin na agon ke janyo fargaba shugaban hukumar nazarin yanayin ƙarƙashin ƙasa ta indonesia mr kasbani ya ce bai tsammanin za a yi wani babban aman wuta ya ce an ɗaga matakin gargaɗin zuwa sama ne kawai saboda a maimakon tururi an fara ganin ruwan tokar makna don haka dole ne a yi hankali a hukumance balidai wuri ne mafi janyo da ke yawan janyo masu yawon buɗe ido a indonesia saboda al'adar hindu da wurare na wasa a ruwa da kuma koren ganyaye da kan janyo mutane kimanin miliyan biyar a duk shekara. To ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. shugaban asusun kula da yara na majalisar ɗinkin duniya unicef shiyar gabas ta tsakiya ya ce yemen ne wuri mafi muni a faɗin duniyan nan ga yara ƙanana sannan ya yi kira ga duk masu fafatawa a ƙasar da su bari a shigo da kayan agaji. Giyat Kafleya ya gaya ma manema labarai a Amman na ƙasar Jordan jiya Lahadi cewa asusun na UNICEF ya yi nasarar samun rigakafin da za a iya baiwa yara wajen miliyan biyu waɗanda aka kai filin jirgin saman sana ranar Asabar. Kafleya ya ce yara ƙanana a Yemen kimanin miliyan goma sha ɗaya na matuƙar buƙatar agaji a yau. wato dai kusan kowane yaro da yarinya a ƙasar ta yemen ya ƙara da cewa ga dukkan ɓangarorin da masu tausayin yaran don allah ku sauke nauyin da ya rataya a wuyanku a yanzu nan sojojin gamayyar da ƙasar saudiya ke jagoranta da ke ƙoƙarin fatattakar 'yan tawayen houthi da ƙasar iran ke goya ma baya daga birnin sana'a a makon jiya sun yi alkawarin buɗe filin jirgin saman da kuma holinda. shugaban amurka donald trump ya dawo daga ya dawo birnin washington bayan da ya yi hutun thanksgiving a wurin shakatawarsa na palm beach da ke jihar florida a gabanin kokarin da 'yan majalisar dattawan amurka ke yi na kada ƙuri'a kan garan bawul ɗin dokar haraji a wannan satin ana kyautata zaton shugaban ƙasar zai halarci liyafar cin abinci da 'yan majalisar dattawa na republican na mako-mako wanda za a yi gobe talata inda za a tattauna kan wasu muhimman batutuwa masu muhimmanci a na jam'iyyar republican wannan ne karo na biyu cikin 'yan makonnin nan da suka gabata da shugaba trump zai tafi ginin majalisar dokokin kasar don zawarcin 'yan wansa 'yan republicans goyi bayan garin bawul ɗin da za a yi ko aka kuma yi a tsarin haraji tun da farko a wannan watan majalisar wakilai ta kada ƙuri'ar amincewa da mashahurin garan bawul mafi girma cikin shekaru goma da aka yi ma tsarin na haraji labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc To Madalla yanzu kuma lokacin da za mu faɗa taskar rahotanninmu. Rahotanni daga jihar Bauchi na nuni da cewa kimanin yara sama da hamsin yan ƙasa da shekaru biyar ne suka riga mu gidan gaskiya a ƙauyukan Tiyin da Shitako da ke ƙaramar hukumar Warji. Ga wakilin murya Amurka Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani. a binciken da na gudanar ya nuna mini cewa cutar da ke haddasa zafin jikin yaran da kuma tari mai tsanani ya faro ne tun watanni uku da suka gabata na yi tattaki zuwa ƙauyukan domin ganin yadda lamuran suke an kuma gwada mini kaburburan yaran da suka mutu a sanadiyar wannan cutar na sami damar tattaunawa da shugabannin al'umman yankin ga abin da suke cewa dangane da bullar cutan. shaibu ibrahim wakilin sarkin tim na ɗaya tari ya shigo idan yaro yau ya gamu da zazzabi yau ne tarin nan gobe jibiya ka yaro mun kai asibiti ya rasu Shi ne muka sa masu angwani kowanne rannan ya ba da rahoton yaran da suka rasu kowane mai anguwa ya kawo rahoton yaran da suka rasu gaskiya yaran mun tace dai guda hamsin amma yanzu kan sun fi tunda an ƙara rasuwar bayan wannan rasuwar da aka yi sunana mika'ilu inusa tiyin ni ne limamin tiyin magana asibiti zahiri muna kai wasu duk a yaran da suka mutu nan ba wadda ya mutu a gida a asibiti suke mutuwa yara na sun rasu akwai azima akwai nazifi akwai kamila waɗannan yara na sun rasu su su uku kenan ni a waje na kenan duk karar mu akan malaman nan sannan za mu kai ba ma samun su ne mu daga gare mu shine mu addu'ar da muka haɗu aka sauke qur'ani a garin akan Allah ya yi mana wannan annoba daga bisani kuma na garzaya ofishin babban sakataren hukumar kula da lafiya a matakin farko na jihar bauchi pharmacist adamu ibrahim gamawa domin sanin irin matakan da gwamnati ta dauka yanzu yadda nake magana da kai na akwai mutanen a warji suna can kuma suna aiki suna investigation su za su dama ni da report insha Allah muna da kididdigan yawan mayaran da suka rasa rayukansu eh to tunda na cikin ah, community ne yanzu dai abin da suke ce mana sun tabbatar mana da cewa sun ga guda tara kuma wannan makabarta ne amma da wanda suke cin facilities ba wanda ya rasa eh, asibiti amma cikin communities wannan dama eh, kusan zance kullum ana rasuwa wanda kuma dalilin zazzabi ne suka rasu mun mun da kaburbura ma fiye da talatin a wannan ƙauye suke maganin cewa yara hamsin yara sittin sun mutu mu tuntun aka gaya mana cewa an samu wannan rumusun amma it remains it remains a rumors eh, jita-jita ne eh, mutane sun fito labai suna cewa ya ƴaƴansu kowanne baɗi yawan yaransa ga kuma makabarta da suka kai mu mu gani duk amma a wajen ku jita-jita ake ce maka confirm cases na measles mun yi confirm but still mun samu cases na measles a cikin tiyin eh, ward amma abin da nake so in tabbatar maka shine mun samu abin nan report kuma mun yi responding mun yi contact vaccination wasu uh-huh. kuka fara wannan alluran rigakafin kenan ko kuma tun da muka fara samun report kuma iya ce maka tentative data amma tun da muka samun report na duk da muka samun report muna zuwa mai kwantar vaccination kuma mun yi Abdulwahab Muhammad muna Amurka daga Bauchi a nigeria. To Allah ya kyauta a gaida Abdulwahab Muhammad mai alfarma sarkin musulmi Sa'ad Abubakar na uku ya buƙaci gwamnatin Najeriya ta hanzarta binciko waɗanda suka kashe yara da matan Fulani makiyaya a jihar Taraba. Ga Ibrahim Abdulaziz da cikakken bayani. mai alfarma sarkin musulmin sada abubakar na uku wanda ke jawabi a bikin kaddamar da gidan rediyon fulfulde na farko a najeriya wato fulako fm da mai martaba na adama dr muhammadu barkin da alu mustapha ya kafa a yola ya buƙaci gwamnatin ƙasar ne da ta hanzarta binciko waɗanda ke da hannu a kisa mummukin da aka yi wa fulani makiya a yankin gembu da ke jihar taraba da kuma wanda aka cikin kwanakin na a numan inda ma rayukan ƙananan yara fiye da hamsin suka salwanta mai alfarma sarkin musulmin wanda mai martaba san kano muhammad sanusi na biyu wakilce shi ya ce ko da yake ba za su goyi bayan duk wani bafulatani da ke da tada husuma ba to amma kuma ya ce yanzu su ma zura ido ne su ga matakin da gwamnatin najeriya za ta ɗauka game da kisan na mambila da kuma batun hukunta waɗanda ke da hannu a kashe-kashen 'ya'yan makiyaya na man. for weakness. I hope we will not make that mistake this time. Ba na so fa a ɗauki haƙurin mu Fulani ya zama tamkar gwanci. Bin doka ya sa haka. Don haka yanzu mun zura ido domin ganin matakin da shugabannin tsaro za su ɗauka na hukunta waɗanda ke da hannu. Har yanzu ba mu mance da abubuwan da suka faru a Mambilla ba da kuma waɗanda ya faru a Numan. A don haka muna fatan ba za a kyale waɗanda ke da hannu a kashe-kashen da aka yi a Mambila da kuma na Numan ɗin ba. I hope that what in and what happened in Numan will not go unpunished. Shi ko a jawabinsa wakilin shugaban kasa a wajen taron wanda kuma shine ministan harkokin yar labarai Alhaji Lai Muhammad ya koma yaba ne game da rawar da kafofin yar labarai ke bayarwa wajen samar da zaman lafiya tsakanin al'umma musamman ma a wannan lokaci na yaki da ta'addancin boko haram wanda ko ya ce yanzu ma ana samun nasara a kansu shi ma dai a jawabinsa gwamnan jihar adama sanato muhammadu bin dawo maru jibrilla wanda ya magana cikin harshen filanci. ya ko saba layin gwamnatin jihar ne wajen gano waɗanda ke da hannu a aika-aikan da aka yi a numan kana kuma ya buƙaci al'ummar jihar ne da su yi watsi da duk abin da ka iya kawo tashin hankali sarakuna na ciki da ma wajen najeriya ne ma dai suka samu halartar bikin bude gidan rediyon da ke watsa shirye-shiryensa a karamin zango na fm ko da yake tuni rediyon ma ya culla zuwa yanar gizo ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a nigeria. a gai da ibrahim abdulaziz to daga jihar adamawan kuma sai kanan dabu inda masu ruwa da tsaki kan al'amuran yada labaru a kano suka kalli faifan bidiyon da muryar amurka ta shirya irinsa na farko kan yadda ta kasance dangane da tarzomar boko haram a yankin arewa masu gabashin najeriya daga kano ga rahoton mahmud ibrahim kwari Shirin faifan bidiyon na muryar Amurka wadda aka kwashe kimanin shekaru biyu ana shiryawa ya nuna jajircewa cikin yanayi na tausayi da mata da yara da sauran waɗanda wannan tarzoma tartsa da su suka nuna. Baya ga ƙarfafa gwiwar masu ruwa da tsaki su ƙara kaimi wajen kawo ƙarshen tarzomar da kuma samar da kyakkyawar makoma ga yara da matan da wannan fitina ta galabaita wa rayuwa. An kashe mutane, an yi yanke-yanke. Maimakon a nuna da wannan da ba situation na al'umma kafin Chibok Girls, the national community is focusing only on the Chibok Girls. Ya kamata a duba video clip din nan, a gyara, a fito da mutanen nan a nuna effect in Boko Haram. Wannan son ba da fassara wannan clip din a cikin harshen Igbo da Yarbanci. Saboda mu a kudu sun riga sun ɗauki duk wani ɗan arewa Boko Haram kuma yaƙi ne da mutanen arewa da musulunci. Tunda yake akwai daga dun hotunan nan akwai wayanda ba hausawa ba amma baƙaƙe ne to idan aka nuna musu suna magana da harshen su za su iya convince mutanen su cewa wannan abun fa ba yin mu bane sosai ne ya faru ni a fahimta ta gwamnati tana ba da gudunmawa kwarai da gaske wajen haifar da ta'addanci akwai hukunce-hukuncen da bai kamata ma jami'in tsaro dan yi laifi a kore shi ba sai a samar masa da wata tarbiyya ta daban domin kora mutumin da ya iya sarrafa bindiga a cikin harkar gwamnati to ba karamin hatsari ba ne. Wasu daga cikin ɗimbin tambayoyi da sharori kenan bayan shafe tsawon sa'a guda ana kallon faifan bidiyon a ma'aikatar yada labarin Kano. Malam Aliyu Mustapha Sokoto da ke zama mataimakin shugaban sashen Hausa na muryar Amurka ya yi ƙarin haske. Wannan somantabi ne yana da wuya ko da za ka yi documentary na awa ashirin ka taba taɓa kowane fanni na wannan al'amari na boko haram kuma tun da yake ba ma wata cibiya a duniyar nan da ta damu ta zauna ta ma wannan wannan kamar da nace ana so a nuna yadda mutane suke fuskanta wahalhalun da suka fuskanta a ƙarƙashin wani al'amari ba ne ba wai shi yakin ba ne la'akari da alfanun sakonnin da ke cikin wannan faifan bidiyo yanzu haka dai ma'aikatar yada labarin kano ta sha alwashin yada su a tsakanin ɗaliban makarantun jihar babban sakatare a ma'aikatar yada labarin malam abba yakubu ya yaba da hangen nesa muryar amurka ta wannan fuska shugabanni da jami'an kafofin labaru da sauran masu ruwa da tsaki ne a kano suka halarci taron haska faifan bidiyon na muryar amurka kan sha'anin boko haram da aka yi wa lakabi da tattaki daga bakar aƙida mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria to madalla a gaida muhammad ibrahim kwari to domin kallon wannan bidiyo mai taken tattaki daga bakar aƙida sai a ziyarci shafinmu na yanar gizo wato voahausa.com domin a kalli cikakken faifan bidiyon har yanzu dai ana tare da sashen hausa na murya amurka ne a nan birnin washington dc wanda yanzu agogon muke cewa karfe goma sha biyu da kusan minti goma sha takwas na dare yanzu dai ga shirinmu na gaba jama'a assalamu alaikum a cikin watan agusta na wannan shekara muka fara taɓo batun mutanen wani ɗan ƙaramin gari da ake kira zirami a yankin ƙaramar hukumar giya ɗaya jihar bauchi waɗanda suka yi kokar cin zarafin da suka ce Alƙali sani musa na kotun wannan gari yake musu mutanen sun yi zargin cewa alkali sani musa yana haɗa baki da hakimin wannan gari wajen shirya irin shari'ar da za su yi da kuma hukuncin da za su yanke bisa irin muradunsu ba wai don yin adalci ko tabbatar da an yi shari'a ta gaskiya ba. A cikin wancan shirin kun da ji yadda shi hakimin zirami ya ce babu ruwansa kuma baya da hannu a abubuwan da mutanen garin suke zargi. Mutanen na zirami sun ɗauki lauya wanda ya rubuta ma alƙalin alƙalai na jihar Bauchi wato Grand Kadi kenan takardar kuka kan a binciki abubuwan cin zarafi da wani alƙali ke yi a garin zirami an shafa shekara fiye da ɗaya alƙalin-alƙalin na jihar bauchi bai ba su amsa ba sai babban magatakarda na kotun shari'a ta jihar bauchi sa'adu muhammad sambowal ya yi hira da wakilinmu inda yake cewar ba su saba yin magana kan batutuwan da suke gaban kotu ba ko da yake kukar da su mutanen na suka shigar ta hannun lauyan su mamman lawan yusufari ba wai kotu suka gabatar ba sun gabatar ma ofishin alkalin alkalai ne suka yi kofi ma wasu Sun rubuta wannan takarda tun watan yuni na shekarar 2016 a cewar shi magatakarda sambowal wai sun kafa kwamiti ya bincike lamarin kuma har sun rubuta amsa to sai dai kuma wai amsar sun ajiye ta ne kawai domin shi a irin tasa fahimtar lauyan mutanen ma baya da basira ko kuma bai san aiki ba shi yasa ba a ji wannan amsa ba. mu ma 'yan jaridar da ke bin kadin wannan batu na cin zarafin mutanen zirami da ake zargin alkali sani musa da yi ba mu san aikin mu ba shi yasa muke ɓaɓatu a kan wannan batun amsar da sa'adu muhammad sambowal babban magatakardar kotun ɗaukar ƙara ta shari'ar musulunci ta jihar Bauchi ya bayar kenan kan wannan batu. Filin ciki da gaskiya ya tuntuɓi dukkan mutanen da suke da hannu a takardar ƙorafin da lauya mamman lawan Yusufari ya rubuta musu zuwa ga alƙalai alƙalai na jihar Bauchi. Kuma dukkan su sun ce babu wani wanda aka tuntuɓa domin ya bayyana abin da ya faru gare shi a gaban kotu balle a ce har an yi bincike a kan wannan magana haka kuma lauya mamman lawan yusufari ya bayar da amsa ga abubuwan da shi sambowal yake faɗi cikin kalamun nasa to amma zan sake mayar da mu garin na zirami ne domin ni da kaina na tattauna da wasu daga cikin waɗannan mutane kan irin abubuwan da suka faru suke kuma faruwa a garin nasu na zirami. Sunana Damana Muhammadu Damana Jauro Bello Gamji jaɓawa zirami. Kana da kuka game da batun kotun nan ta zirami da kuma alkalinta wato alkali Sani Musa. Me ya faru? Abin da ya faru, ni dai 'yan ta'adda sun je gidana akan za su kashe ni da bindigoginsu da wukaƙinsu da komi da komi dai makami allah sa ba su same ni ba da na dawo na tarar gidana da yarana da mai gidana da na dukansu ba barci na ce lafiya suka ce min lafiyan ba sosai ba kai dai da allah sa kana da nisan kona ba a same ka ba har cikin gida an zo ana neman ka to na ɗebi sawayen na mayar har garinsu to da muka mai da sawa wato ka bi sawun su waɗanda suka kawo hari gidanka kenan eh da na mai da sawayensu da gari ya waye sai ya ɗauko wani dattijo sai suka zo gun mai gidana suka ba da haƙuri mu yi haƙuri akan tabbasace su ne suka je to akan zan ɗauki haƙuri sai na haɗu da shi da na haɗu da shi sai ya ce min kai haƙuri na je ban same ka ba na ce a game da mi ya ce min a game da mun je mu ne muka je gidanka na ce to Allah ba mu sa'a kuna nufin za ku kashe ni in Allah ba ni sa'a sai kashe waninku sai ya ce min duk wanda ya je gidanka in ba kori da baka akwai bindiga a hannunsa to da ya ce min haka da na dawo sai na kai ƙara gun alkali Musa zirami da na kai ƙara alkali ya tura shi ruman dama alkalin da ya zo ranar da muka shiga ƙaran shi wane ne kenan shi alkali musa eh, ya tura wa ya tura ya. da ya tura ya'u suka je ofisin hakimin zirami suka tattauna idan ya zo sai sun je shan duk abun da hakimi ya faɗa da shi zai yi amfani ya zo ya tura ya'u ruman hakimi shine ya ɗauki beli ya'u tun bai isa azarai in madigatin abuskuri ya yi waya ya sai a dawo da shi da aka dawo da shi ranar da aka yanka muka koma sai aka ba da ya'urin ɗuwa kafin satin ya zon ya'u da ya je sai ya kai kuɗi hakimi ya haɗa shi da yarinsa suka kai kuɗi a alkali kana da wata shaida cewa sun kai masa kuɗi eh ina da wata saida shi da yaron zira shi da yaron hakimin zirani tare suka je da suka je da ya ba da kuɗi da sati ya dawo da muka je sai aka hana ya'u rantsuwa sai aka kira mu ofisin hakimin zirami hakimin zirami ya haɗa ni da yawo ya ce in yafe na ce ni ban isa sai mai laifi ya ansa laifinsa yayyayi naƙi muka goma gun alkali musa alkali musa ce ina da saida na ce ina da saida tabbatacce wani dottijo da ya ɗauko ya zo suka samu babana ya ce to sati in zo da su sati na ɗauko su na zo da su suka ba da tartibin haƙun a kan ya'u ya je da shi sun samu mai gidana sun ba da haƙuri ya'u ya ce bai ɗauka ba shi wannan mai gidana ne wannan kawuna ne alkali to ya ce dama na bai ɗauki saidanka ba ta yi amfani ba ya'u bai yarda da saidunka za ka rintse na ce zan rintse za ka rintse na ce zan rintse ya ce to har na je fada in dawo ka rintse kafin ya je fadan ya dawo gun hakimi kafin ya dawo ni kuma na yi alwala da ya dawo sai ce da mana za ka rintse na ce zan rintse ya ce to ba a ba da rintsuwa a rannan a rintse a rannan sai satin sama na ce na yi alwala ni zan rintse ya hana ni satin sama muka dawo ya kira ni da mana za ka rintse na ce ala ta malam ya'u ya kira ni a gaban hakimin zirami hakimin zirami ya bani haƙuri maganan ta mutu na ce ba zan yi ba sai mai laifi ya ansa laifinsa amma mun zo nan ya kira mutane guda uku da yaran alkali kai da yaran mm, hakimi guda biyu dogare guda biyu da ɗaya adamu sun kira ni sun tambaye ni na yi haƙuri na ce ba zai yiwu ba ya ce tabbacecce su ne suka je da gidana da makami akan za su kashe ni to mun shiga alkali musa ya tambaye ni ka zo da niyyar rintsuwa na ce masa ni rintsuwa tun da mai laifi ya ansa laifin ya tambayi ya ya ce lallai su ne suka je a game da mai a game da za mu kashe kai da wa diga nan ban sake tambayar ya sai ya yanka a ya'u hukunci ba jan ba jan kunne ba komi sun ci kuɗi ya'u kawai suka lalatar da magana sun goyi bayan ya'u a je gobe ma hukunci suka yanke masa hukunci an yanke masa dubu ishirin cewa ya biya naira dubu ashirin. Dubu ashirin. Saboda ya amsa laifin cewa ya yi ƙoƙarin ya kashe ka. Ya yi ƙoƙarin ya kashe ni, yauwa. to ba jan kunne ba komin ba rafidin ni dai an tura ni kawai aka ce ka tafi aka ce in tafi iyakacin maganar da aka yi ne amma har yanzu idan na kwanta da daddare sai barci ya gagare ni sabida ba a bi bayana ina tsoron kar su dawo su kashe ni ni talaka ne su kuma mai kuɗi ne sun ba da hakimin zirami kuɗi sun ba da alkali musa kuɗi ba su sha wuya ba eh ba a daure su ba hakimin zirami ya je ya dauki belinsa tun ba a rufe shi ba eh to shine yanzu ko in dare ya yi dai ba ni da kwanciyar hankali ina tsoron kasu dawo su hallaka ni. to wai kana maganan cewa hakimin zirami ya shi me ya haɗa shi hakimin zirami da aikin kotu wannan kotu ta alkali sani musa dama hakimin zirami sun haɗa baki da alkali musa alkali musa idan ya shigo zirami zai yi shari'a sai ya je hakimin zirami ya karatar da shi duk shari'an da za a yi sannan idan ya kaga haka ne ko kuma ji jita-jita ne kawai ake na hmm? na gani hmm. da idona na gani ba gaya min aka yi don ko laya zan iya shi sabida tsabar na gani da ido idan ya zo ba zai shiga shari'a sai ya je gun hakimin duk abun da hakimi ya ajiye da shi zai yi amfani ya zo ya yi shari'a. Ma sauraro ɗaya daga cikin mutanen zirami da na tattauna da su kenan malam damina kamar yadda na ce shi ma barista mamallawan yusufari ya ba maga takarda sa'adu muhammad sambowal na kotun ɗaukar ƙara ta shari'a musulunci ta jihar bauchi amsar abubuwan da ya faɗi a kasance da mu. To madalla kafin kai karshen shirin bari mu koma ga Ibrahim ya kawo mana takaitattun labaran duniya. To a takaice musulmi sufaye na ƙasar Masar sun ce za su ci gaba da shirye-shiryen bukukuwan zagayowar ranar haihuwar Annabi Muhammad kamar yadda suka saba yi kowace shekara duk wada matukar bacin ran da ya game ƙasar sanadiyar mummunan harin nan da aka kai a masallacin Sinai wanda ya yi sanadin mutuwar masu ibada wajen 305 baya ga wasu 128 da suka ji raunuka. Papa Roma Francis zai isa ƙasar Myanmar yau dinnan Litini a wani yunƙuri na jan hankalin duniya kan matsalar 'yan gudun hijirar Rohingya. Jagoran majami'ar katolika zai wuce zuwa ƙasar Bangladesh ranar Alhamis. Wuraren da Papa Roman zai ziyarta ba su hada da sansanin 'yan gudun hijira ba, to amma ana kyautata zaton zai gana da wasu 'yan rohingya a daka babban birnin kasar bangaladesh to madalla kafin mu yi salama muna mika sakon ta'aziyya ga iyalan tun gumel alhaji musa ayuba akan rashin ɗansa da ya nasiru musa ayuba allah ya ji kansa ya gafarta masa ya kuma kyautata na mu karshen masu rarar ma'anar maka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ci mu ɗauke da wani sabon shirin inda za ku ji cewa gwamnatin jihar Borno za ta kafa wani kwamiti na musamman da zai sa ido akan yadda ƙungiyoyin agaji ke gudanar da ayyukansu a jihar sai a biyo mu cikin shirin yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya gabatar da shirin da kuma hero Jodo ne wanda ya haɗa shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Daryl Smith nisar fil hashin gumul ke cewa sai mun sake haɗuwa in an jima kaɗan salamu alaikum